Allah na gode maka da ka bani wannan iyalan. Wasu lokuta na kan ji tsoron cewa farin ciki na zai iya lalacewa. Yau washe ba dama ina son faɗa miki wani abu. Kin yi sa'a sosai akwai masu son ɗana da yawa, amma ban san dalilin da ya sa. Ya sa ya zaɓe ni ba, mama kin sha faɗa min irin wani a lokuta da dama. Na zo da san macin kawo Mr. Smart. Shoba, duk wannan shirme ne shirin yan jarida ne kuma babu abin da zai faru kana fata labai wannan ba ka mai za mu warware matsalar a nan gurin kawai ki jira ni kaki damu a wannan rana rayuwa ta bata sauya ba tamkar dai ta zo ƙarshe ne ajif ranar juma'a da misalin karfe bakwai da rabi na dare a tashar arewa 24